haka ake yi a kashe musulmi a kafancan a kashe musulmi a lagos a kashe musulmi a tabawa balewa a ce mutum ɗaya mutum ɗaya rinka kwashe albashin mutum dubu a bada Allah aka raba albashin minista kaso ɗari eh, bom bom a ina a sokoto bom Allah ya ji kan mutum talatin da wakilin kai da ƙasar nan a daina daga murya mai gidan iya sun